za ka ta kwaji muna bukar da shi jamila ya saki kusa wallahi ya saki jamila ya saki wannan kai ne ba ku ya haizu da ya haizu mil kadi da wallahi ya fodo da ta dango ta sai bada za ta bi amma da ya ba ku da ba ku da ya ba ku da Allah da zai jamu haka an gam abu da ba sai dai sun kai wallahi ya ya ba ku da ya ya ba ku da ya ta ku da ya ba ku da ku ta ta ba ku ku da ya

bi kina wani cikin suna sa ko na ga ko na ga yawo jamila koma jamila koma jamila Başlıyorum şekil. Şekil. Orada jamila koma. Ee. Kanka kana iko. Kanka kana bayram kana bayram. Tukuna tekam. Kuma etta jamila. Şey hani kafatika. Kuma şey. Bana demi. na gabi na rabi nawa gare ta zan gabi ƙarfi gare su wallahi shi na gabi na kai Jamila ya kai. a bangon da ka daga a